بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يبقه قولي بها والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na laraba sha hudu ga watan zulka'ida a shekara ta 1440 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf wanda ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 199 muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babun nahi an tanajis naini duna salif da haka yau za mu tashi babun da ke biye mai babi na 24 babun nahi an azibil abdi wa dabbati wal mar'ati wal waladi bi ghairi sababin shar'i aw za'idin ala qadari al adab mala ce babun wannan babi kenan annahyu wanda yake bayani akan hani an ta'zibil abd gabaran azabtar da bawa bawanka ne wanda kake iko da shi an hana kai masa azaba dan kawai ganin dama dan kawai jin isa dan kana ganin kafi shi wadda ba haka dabbar da kake mallaka an hana kai mata azaba sawa'an ta ci ko ta hawa ko ta duka biyun domin cikin dabbobi akwai wanda kadai ci ake akwai wadanda kawai hawa ake akwai wadanda ana ci kuma ana hawa wa min al'an'ami hamulatan wa farsha raƙumi a ci a hau sa a ci a hau rago a ci ba a hawa jakin gida a hau ba a ci jakin dawa a ci a hau Shi ne Allah yake wa minal an'ami daga dabbobin ni'ima hamulatan akwai wacce ake hawa kuma a ci wa farshen akwai kuma wacce take ɗaukar kaya kaɗai ba a ci to kuma wace iriyar dabba ce haramun ne kai mata azaba kawai dan kana ganin kafita dan kana ganin ita dabba ce kai kuma wani irin dabban ne amma mai magana mai fifiko a kanta haramun ne wannan ma'ana addinin musulunci akwai kula da haƙƙin bayi akwai kuma kula da haƙƙin dabbobi walmar'a mar'a nan azabtar da mace dan kana ganin kana da isa a kanta karkashin ka take kai ne jagoranta to ba a yadda ba kaɗai ka zalunce ta ko ka azabtar da ita dan wannan fifiko da kake gani tsakanin kai da ita dan kila kai kana da karfin da zaka iya dukanta ita ba ta da karfin da za ta rama to wannan ma haramun ne a musulunci ubangiji ce fa in ata'anakum falata tabagu alaihin sabila innallaha kana aliyan kabira idan matan ku su ne muku da'a kada ku bi wata hanya ta cutar da su ku sani Allah maɗaukaki ne mai girma dan kana jin kana da ɗaukaka a kanta kana ganin ka to kai ma Allah yana da ɗaukaka a kanka kuma ya fi ka in ka zalunce ta dan ka fake da ɗaukakar ka a kanta to Allah zai rama mata domin shi ne mai cikakken iko a kanku baki ɗaya walwalad haka ɗan da ka haifa bai halatta ba ka zalunci ɗanka ko da kai ka haife shi haka kawai ka danne mai haƙƙi haka kawai ka ƙuntata masa haka kawai ka zame masa alaƙaƙai a rayuwa irin yadda waɗansu iyaye sukan zame wa 'ya'yansu alaƙaƙai a rayuwa to in ma ka yi wa ɗanka wannan ta kamar kai ka haife shi Allah ba zai kyale ka ba akwai hisabi hatta tsakanin iyaye da 'ya'ya an gane ko kuma ka sani in dai ka je lahira ko da haƙƙin ɗanka ne ba zai yafe ma ba sai ka biya shi domin rana ce da kowa ta kansa yake ba wani mai cewa ai kai wani na ne taimaka mun kuma ya taimake ka a'a kai ma yi ta kanka inda za a ce ga lada daidai da ƙwayar zarra shi ɗanka yake jira ya shiga aljanna ba za ka iya ba shi ba inda za a ce ga lada daidai da ƙwayar zarra shi kake jira ka shiga aljanna ɗanka yana da shi ba zai baka ba sai ya ga ya sha ذاك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه to kaga kenan tun a nan duniya ya kamata mu saisaita al'amuran mu gyara mu iya kokarin mu kada mu ga mun zalunci kowa domin ko mun kusancin mai kusanci zuwa gare ka in ka zalunce shi Allah zai rama mai to ina kuma ga wanda za ku haɗu a titi kawai ka zalunce shi sai ka ci banza wallahi baka isa ka ci banza ba in dai ɗanka in ka zalunce shi ba za a kyale ka ba matarka ba za a kyale ka ba dabbarka ba za a kyale ka ba bawanka ba za a kyale ka ba to kuma kawai sai ka cuci wani a hanya ka ɗauka cewa ka ci banza wallahi sai Allah ya rama masa ranar da Allah zai tara kowa da kowa a fili ɗaya don a hisabi wani sau ɗaya kuka haɗu a rayuwa amma ka cuce shi to sai kun haɗu a wannan ranar yau mai yajma'ukum yau mil jam'i zalika yawmut tazahur zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud inna allaha jami'un nas li yawmin la raiba fihi Allah zai haɗa mutane domin me amfanin haɗuwar malamai suka ce dan a haɗa wanda yayi cuta da wanda aka cuta wallahi wani kwata-kwata a rayuwa haduwar ku bata wuce ta sakan biyar ko goma ba amma kila sakan biyar din ko goma sai ka cuce shi to sai kun sake haɗuwa. amma da ba ruwanka da shi ba kai masa komai ba ya tafi ka tafi ƙila shi kenan haihata haihata wani ma da ka cuce shi ba kama taɓa ganinsa ba cuta ce kila ta kalma ka gaya masa wata kalma wacce ta taɓa mutuncinsa a ranar lahira sai an haɗa ku ga wanan nan da ya zagi wani ga wanan nan da yawa wani sharri ga wanan nan da yawa wani ƙazafi shi kwa da ya ji ka cuce shi to haƙƙinsa fa zai nema ba maganar yafiya shi yasa manzo Allah yake duk wanda ya san yana da haƙƙi na dan uwansa su yi kokari su warware a duniya inda yana son kubuta gobe kiyama kafin ranar da babu zinare ba azurfa ta zo rana ce kawai ta lada da alhaki ka cutuwa ne kana da lada a ɗiba a bashi ka cutuwa na ba kama da ladan da za a biya shi a ɗebo alhakinsa a jibga ma shikenan fa mahiyal hasanat hiya to da ka duk waɗannan abubuwan da muka ambata bawa dabba mata ɗa haramun ne a azabtar da su in ba da wani sababi da shari'a ta yadda a yi musu azabar ba to sannan kuma ita azabar kanta ko da shari'a ta ce a yi ta kada ta wuce gwargwadon yadda shari'a ta ce a shari'a ya halatta mutum ya daki bawansa amma da dalili ya halatta ka daki dabbaka amma da dalili ya halatta ka daki matarka amma da dalili ya halatta ka daki ɗanka amma da dalili kuma ga irin dukan da za ka yi kuma ga adadin bulalin da za ka yi kuma ga inda za a daka ga inda ba za a daka ba to duk wanda ya kiyaye wannan ka'ida don ya yi duka akan wannan ba a cewa ya yi laifi in dai in miji ya daki matarsa za a ce ya rama to sarki ma in ya daki bafa da sai ya rama da haka kaga abin da ake lura da shi shine me ya ja dukan bulala nawa akai a ina aka yi dukan wannan sai zama karɓaɓɓe a shari'a in dai in miji ya daki matarsa za a ce rama to uwa ma in ta daki ɗanta sai rama wanda ko ba wanda zai faɗi wannan ko a garin mahaukata ballantana a gari na shari'a ko ba haka ba da haka abin tambaya shine me wane yawa wane ya dake shi me ya ja wance ta daki ɗanta me ya ja wane ya daki matarsa me ya jawa ne da ki bawansa me yasa ka da ki dabbaka a ina ka da ta bulala nawa kai mata matukar ka cika ka'idar shari'a shikenan amma baka cika ka'idar shari'a ba to anan kayi kuskure yi ba daidai ba amma bisa ga sanin ya kamata da tsari na shugabanci ba a cewa a rama sai dai a ce me kayi ba daidai ba gaba in hakan ta faru kuma ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi an gane ko قال الله تعالى ألا مدوكتين سركية وبالوالدين إحسانا إياي بي أكوتتا مسمتكر كوتتاوا وبذي القربى هكا نمك سنتا مذا كوماتا واليتامى هكا نم رايو مذا كوماتا والمساكين هكا نم مسكيني مذا كوماتا والجار ذي القربى da makusanci na kusa ko makoci na kusa waljaril junubi da makoci na gefe والصاحب bil jambi da aboki na gefe wa sabili da dan tafarki wa ma malakat da abin da hannuwanku ta mallaka bayi kenan duk waɗannan Allah ya ce a kyautata musu malam ya kawo wannan ayar ya kafa hujja da ita akan kyautata wa iyaye an gane ko ya kafa hujja da ita akan kyautata wa bayi to ka kyautata musu bai halatta ba kenan a cutar da su ba da dalili ba bai kamata ba a azabtar da su ba da dalili ba ya kafa hujja da wannan ayar akan kyautatawa mata domin su ne jaril junubi ko jari zil kamar yadda wasu malamai suka faɗa ko sahibu biljam. jam duk waɗansu malaman sun fasara wannan da cewa mace ake nufi domin in makusanci ne ba wanda ya kai matan mutum kusanci zuwa gare shi shi yasa Allah ya ce hunna libasul lakum antum libasul lahunna matarka tufafinka ce kai ma tufafinta ne akwai abin da ya fi mannuwa da jikinka sama da tufafinka babu haka nan in makotaka ce matarka makociyarka ce babu makocin da ya kai ta makwabtaka da kai an gane ko da haka ne jari zil ba. ubangiji ce inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura lalle Allah baya son mai takama mai alfahari wannan ta aya kenan ta fuskar hadisi mala yace hadisi mai lamba ta 1616 wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace uzibat imra'atun fi hirra an yi wa wata mata azaba saboda mage waye mata azabar Allah saboda me saboda ta taba mage ta shiga haƙƙinta mana ubangiji yana kare haƙƙin dabbobi ta takamarka na kai dan adam baya sa ka cuci dabba kuma Allah ya kyale ka a sanadiyar dabba sai ka je ka shiga wuta to in ku za ka shiga wuta a sanadiyar dabba tsammanin ka sai ka shiga aljanna ka cuci dan adam a kyale ka daka wannan yake nuna mana cewa addinin musulunci akwai kula da haƙƙin duk mai haƙƙi kuma akwai adalci ɗaukakar mai ɗaukaka ba ta sa ya zalunci makasanci Allah ya kyale ɗaukakar bil'adama a kan dukkanin halittar Allah bai sa Allah yana kyala 'yan adam in sun cuci dabbobi ba ko dabbobi suka cuta sai Allah ya saka musu da aka manzo Allah ce an yi wa wata mata azaba fi hirratin sanadiyar wata kyanwa kalmar hirra ana nufin kyanwa sajanatha ta ɗaure ta a gida ta sa ta a keji ko a akurki hatta mata har ta mutu fa dakalat fiha nara sanadiyyar ta aka ce ta shiga wuta wasu ruwayoyin sun nuna cewa ta tsare ta a gida ba ci ba sha kamar yadda nan gaba ma wannan ruwaya za ta ƙara bayani game da haka ita bata ba ta taci ba ita kuma bata sake ta taje ta nema da kanta taci ba lahiya af'amatha wa saqatha ita bata ciyar da ita ta shayar da ita ba izhabasatha a lokacin da ta tsare ta din wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi kuma bata kyale ta taje ta ci daga tarkatan ƙasa ba tsutsotsi da ƙwari sune tarkatan ƙasa wanda dabbobi ƙanana suke farauta su ci to ita bata kamo mata ta kawo mata ba ita kuma bata sake ta taje ta nema da kanta ba da haka har magen ta mutu tana mutuwa shikenan Allah ya ce da mala'iku wannan mata ku rubuta ta cikin masu kisan kai ita matar tana mutuwa Allah ya ce da mala'iku ku kai ta wuta domin wannan shine hukuncin wanda ya kashe mai rai ko ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara kaga kanka ka kashe amma Allah ya ce zai saka wuta saboda hukuncin kisan kai kenan naka ko na wani hukuncin kisan rai kenan naka ko na wani na mutum ko na dabba in dai bisa ga zalunci ne ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wannan sai yake nuna idan mutum yana so ya kiwo to ya kulawa da dabbar da zai kiwata cinta da shanta kada ka daure dabba ka kama gabanka wannan kuskure ne da yawa magidanta ba sa lura da wannan shi takamarsa ai matar gida tana nan tunda shi ya bata tuwo ita ta ba mage da yawa daga cikin mata ba ruwansu da dabbobin da suke gidajenmu ba ruwansu da dabbobin da ke gidajenmu yo wata ba wai dabba ba ɗanta ma ba ta damu da abincinsa ba ɗanta ma ballaga za ce tafi suna ko za tafi biki ta kulle gida ta yi tafiyarta yara sun dawo suna ta gararan ba a unguwa in an yi sa'a ne a ce su je gidan makota amma fa ba a tura makotan abincin da za su ci ba sai ga yara sun dawo wujiga wujiga kamar yan gudun hijira babu su ta je suna akan suna ki bar ƴaƴanki a cikin haka da yawa yara suna fara ɗauke ɗauke daga wannan azabar da iyaye suke musu kuma sai a zo a yi ta dukan yaro to ya ji yunwa ba dole ya ɗauka ba ya zai yi to uwar ku da ta bar ɗanta yana gararan ba a unguwa ka san kyan wa gidanta ba za ta ci abinci ba kai kana takamar ka kawo a kukuturu ka ɗaure a kukuturu ya kai ka wuta kana takamar ka kawo ɗawisa ka ɗaure a gida ka kawo zomaye ka aji a gida ka kawo tattabaru ka aje a gida kuma baka ba su abinci kuma ka sa su a keji kamar ka kana ta azumin litinin da alhamis kana ta sallah wallahi zaka je ka shiga wuta in ka san ba za ka kula da abincinsu ba saka su, bayan Allah ne su ma suna da daman nema kuma wannan yake nuna maka yau wani kato sai zauna a gida yana jira a kawo masa abinci ga bera ya fita nema ga zomo ya fita nema ga kyanwa Allah ya ce don me za a tsare ta a batta ta fita ta nema ashe kenan kowa ma mai nema ne amma sai kai mutum da hankalinka da komai ka zauna kana jiran ala ba ku kuma ba a baka baka ji haushin mutane kanka ya kamata ka ji haushi inda kana da hankali muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukari bukhari da Imam Muslim suka rawaito kalmar khashashil ard a ruwayar Muslim ya zo da hasharatil ard ƙwarin ƙasa an gane ko duk da imamu nawawi ya fassara da kansa yace khashashul ardi bi fathi kha'il mu'jama kalmar khashashul ardi da yiwa kha'un din nan mai digo fataha wa bi shinil mu'jamal mukarrara sannan ga shinun mai digo wanda an maimaita ta sau biyu ga ta tsakiya ga ta karshe khashashu an gane ko sai yace wahiya hawamuha wa hasharatuha Fari da tsutsotsi na ƙasa wanda dabbobi suke tsuntsunta suna ci a matsayin cimarsu hadisi mai lamba ta 1617 wa anhu daga dai abu huraira abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda annahu marra bi fitiyanin min quraish sayyidina abdullahi dan umar ya wuce ta wajen waɗansu matasan quraishu larabawa quraishawan dangi abdullahi dan umar ya zo wucewa ya tadda su a tare a jibge kad nasabu tayran wa hum yarmunahu sun daure wani tsuntsu suna koyan harbi da shi sun mai da shi karan bara kaga wannan shiga haƙƙin dabba mai rai ce kai kana koyan harbi amma ita kuma da ranta kana azabtar da ita abdullahi dan umar yazo ya tarar da wasu matasa suna haka irin abin da yau zaka ga wasu suna yi a kiwata raguna a zo ana hada su suna karo ko kuma kuna jin daɗi ko kuma ku gasa kuke wai kuɗi za ku samu ko shanu ko kuma me ko zakaru duk irin wannan yana faruwa haramun ne in dai za a kiwata irin waɗannan dabbobin a haɗa su wani abu to kada ya zama abin akwai cutarwa ba laifi bane in ka kiwata doki wancan ya kiwata doki ko ka kiwata raƙumi wancan ya kiwata raƙumi su yi tsere amma ba su rinka dukan junansu su ne wa junansu rauni ba ku kuma kuna jin daɗi ko kuma ku kuna samun kuɗi ta wannan haramun ne haƙƙin dabbobi ne cutarwa ce kuma Allah ba zai ƙyale wannan ba da haka abdullahi dan umar ya ga waɗansu sun aji tsuntsu sun ɗaure shi kuma suna koyan harbi da shi shine wahum yarmunahu wa qad ja'alu li sahibi at kulla kull khati'atin min nablihim suka ce da shi mai tsuntsun duk cibiyar da muka harba in ba ta samu tsuntsun ba ta faɗi ƙasa to taka ce an gane ko shi abin da za a bashi kenan kaga su masu harbi suna amfanuwa shi wanda ake iya samo tsuntsu ko mai tsuntsu shi ma yana amfanuwa to shi kuma tsuntsun fa yana cutuwa kuma alhalin rai ne da shi kamar yadda kuke da rai yana jin zafi kamar yadda kuma an aka soke ku da abu mai ciwo kukan ji zafi falamma ra'au ibna umar yayin da waɗannan matasa suka ga abdullahi dan umar to sun san suna ba daidai ba sai dai ta yi sun san suna ba daidai din ba amma ba bisa ga ilimi ba shi mutum zai iya sanin abu kaza da nake ba daidai bane ko da bai da nassi saboda jikinka yana gaya maka kaza bai da kyau mazala ya riga ya bamu wannan ka'idar albirru matma'anna ilaihin Wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yabbali alaihin naf duk mutumin da yake ba daidai ba ko baka ja masa aya ba ko a dutse yake inda ba mutane sai zuciyarsa ta rinka gaya masa abin da kake ba kyau wannan shi ne wa'izullah wani sinadari ne wata na'ura ce Allah ya sa wa kowane ɗan adam a jikinsa don ya kama shi da hujja idan ka zo ranar lahira aka ce kayi kaza ba daidai ba ai malamai ba su gaya min ba ni ban ji wa'azi ba Allah zai ce a jikinka baka ji kana yin ba daidai ba baka ji ba ka san mutane su ganka kana wannan abun ba Za ka ce kwarai na ji kuwa Sai wannan hujja ce ita kanta ta isa ta gamsar da kai cewa abin da kake ba daidai ba ne? to da haka ta yi waɗannan matasan ba su da wata hujja ta fuskar nassi da ke nuna abin da suke ba daidai ba ne ba amma su kansu a jikinsu sun tsargu da haka suna ganin abdullahi dan umar tafarraku sai suka watsi, kowa ya kama gabansa yau inda abin kirki suke in an gansu sa gudu faƙala ibn umar sai ibn umar ya ce man fa'ala haza wa yake wannan mummunan aiki na yin amfani da abu mai rai wajen koyon harbi wannan azabtarwa ce ga abu mai rai cutarwa ce gare shi la'anallahu man fa'ala haza lalle Allah ya tsine wanda ya wannan abu wannan shine malamai suka ce la'anu ahadil ma'afi ya halatta a tsine wa masu laifi amma ba da ainin su ba mana wane yana laifi bai kamata ka kama sunansa ka tsine ma ba amma ka ce duk macuci Allah ya tsine mara duk maha'inci Allah ya tsine mai duk makaryaci Allah ya tsine mai duk kafuri Allah ya tsine mai amma ba ka iya kama sunan wani ka ce wani kaza Allah ya tsine mai an hana wannan saboda ta yi Allah ya shirye shi idan ka tsine masa shi a karan kansa to yanzu ka toshe masa sanadiyar shirya ta yi sanadiyar tsinuwa ɗin nan ya zama bai shiri ba kaga ka cutar da shi amma kuma sannan gaba za ta iya kulluwa tsakanin kai da shi amma lokacin da ka ce masu aiki ka kaza mummuna duk Allah ya tsine musu to shi kuma amfanin wannan duk wanda yake aikin don gudun katsinuwar ta haushi sai ya tuba ya daina sannan bai da hujja ya ce shi kaza ga bari ya zo ku yi fada shi yasa zamu ga qur'ani babu la'anul muayyan sai dai la'anul awsaf alqur'ani babu tsine wa ɗaiɗaikun mutane sai dai tsine sifofi da ayyuka إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ما لم يما سطوى إلمي ألا يتي ألا يتيني مسو ويلعنهم الله إنكم دوة دبا ميقين واسطة تيني مسو أنجانيكو إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ma'ana Allah ya ta tsine wa masu miyagun aiki sun manabta hilfa na ja'al la'anatan lahi alal kazibina inuwa ga waɗanda suke mummunan aiki amma a jumlace sifofin ba ɗaiɗaikunsu ba ina fata an fahimci wannan to da ka addinin musulunci babu la'anul mu'ayyan tsinewa ɗaiɗaikun mutane amma akwai la'anul ausaf tsinewa wasu sifofi miyagu marasa kyau yanzu nan abdullahi dan umar ba ta yi ku Allah ya tsine muku ba ta yi masu wannan aiki Allah ya tsine musu to a cikin wannan waɗannan yaran in suna so su guji wannan rantsuwar ta abdullahi dan umar kan ta hausu gobe ba za su sake ba kuma yanzu sun fahimci cewa lallai abin ba karami ba ne domin ba a tsine wa mutum akan karamin laifi duk inda ka ji Allah ya yi tsinuwa ko annabi ya yi tsinuwa ko sahabbai sun yi tsinuwa to wannan laifin ba karami ba ne babban laifi ne balma yana daga cikin hanyoyin da ake gane manyan zunubai Allah ya tsine wa mai yin wannan abu ko annabi ya ce mai yin abu kaza tsinanne ne to wannan abin ya zama babban laifi yana daga cikin kaba'ir zunub domin ba a tsinewa akan karamin laifi kenan kaga azabtar da dabbobi na daga cikin kaba'ir zunub har ma akan tsinewa mai yi sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa dalili ku da yasa ya tsine saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruhu arab gharaban manzo Allah ya tsine wa duk wanda ya riki wani abu mai rai a matsayin karan bara. abun koyan harbi sawa'an dabbar gida dabbar dawa dabbar kasa, dabbar sama ko ma ne in dai mai rai ne ba a koyan harbi da shi malamai suka ce a halin yana da rai amma in ya mutu a iya yi domin idan mai rai ya mutu to ana iya amfani da shi dan me dan masu rai su amfana yanzu mutum in ya mutu ya zama gawa sakamakon wata cuta likitoci na iya ɗaukar gawar tasa su je su isfarma ma'ana su gwaji su ga jikinsa su fitar da wasu sassan jikinsa su yanyanke shi da wuka don a gano wace cuta ce kuma ya za a ba a yi maganinta don sauran masu rai su amfana ɗaliban likitoci waɗanda suke koyan aikin likita ai wani lokaci da gawawaki ake musu training a yanka cikin gawa ko a yanka cikin wata dabba matacciya kai in ma mai rance a mata allurar da ba za ta ji zafi ba a yanka ta su gani waje kaza akwai cuta ga yadda ake yanka waje kaza ga yadda ake yanka ko ka ɗauka yadda ake yanka ciki haka ake yanka salat kawai dadara wuka ake ta ko'ina ai ba haka bane ba inda yadda ake fasa ciki haka ake fasa faskare da masu faskare ba su za su rinka operation ba amma kai ka yadda duk kaifin gatarin ka ya datsa ka zaka ba zai yi ba to da haka babu damuwa in an samu irin wannan amma idan dabba tana da rai kuma tana jin zafi manzo Allah ya tsine wa duk wanda zai yi amfani da ita dan biyan bukatarsa ita tana azabtuwa shi kuma yana jin daɗi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wannan duk akan haƙƙin dabbobi ne ga mai hankali da tunani ba sai an karanta maka hadisan da suka hana azabtar da mutum ba kuma domin in dai dabba ma ga irin abin da aka ɗauka na mataki akan azabtar da ita to ina ga mutum dabba ta kai mutum ne ba ta kai ba imamun nau ya ce algaradu da aka ce mani ta kaza an fihi ruhu garadan me ake nufi da algaradu din ya ce bi fathil da yi wa ghainun fatha Almujama mai digo warra da kuma ra'un ita ma ai mata fataha gara wahuwal hadafu shine abin kai wa hari wa shay'u alladhi yurma ilayhi da abin da ake harba shine abin da Hausa ake cewa karan bara hadisi mai lamba ta 1617 wa an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake naha rasulullahi sallallahu alaihi wa an bahaim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a daure dabbobi a koyi harbi da su an gane ko Dr. Abdul Qadir Irfan yace sabrul baha'imi an tuhu basa wa hiya hayyatun liqatlin birrami lituqtala birrami wa nahwihi abinda ake nufi da sabrul baha'im shine an tuhu basa a tsare dabbobi wa hiya hayyatun alhalin suna raye lituqtala birrami dan a kashe su ta hanyar jifa an gane ko an hana wannan ya ce wa huwa ma'ana la tattakhizu shay'an fihi ruhu gharadan shine ma'anar hadisin da ya gabata la tattakhizu shay'an fihi ruhu gharadan wa ma'anahu imam an-nawawi yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisin wa ma'anahu abin nufi tuhu basalil qatl annabi ya hana a tsare dabba ana koyan harbi a jikinta har ta mutu kai koda ba harbin ake so a koya ba kawai a tsare ta ana ta harbinta haka har ta mutu annabi ya hana wannan kadai hanyar da aka halatta a kashe dabba da ita dan a ci ko dai hanyar yanka ko kuma hanyar farauta hanyar farauta zai iya yiwa da bindiga zai iya yiwa da kibiya to wannan ya halatta da nufin farauta amma haka kawai a tsare dabba ana harbinta da nufin koyon harbi ko da nufin haka kawai alhalin an kama ta za a iya yankawa amma a yankawa kawai a tsare ta a daure ta haka a harbe ta ta mutu a haka annabi sallallahu alaihi ya hana wannan kuma baya shiga karkashin idan ita dabbar ta kawo hari macuciya ce mutum ya ga wani kare mai cizo ya taso mar kuma yana da bindiga sai harbe shi ko ka ga wani doki ya haukace yana bin mutane yana illata su ya taso kanka sai ka harbe shi wannan daban wannan shi ake kira daf'us sa'il kare kai self defense an gane ko wannan musulunci karɓaɓɓen abu ne amma haka kawai ba hari ya kawo ma ba to ba a yadda kai kuma ka kashe shi ta wannan hanya ba domin Allah ya rubuta kyautatawa akan komai fa iza qataltum fa ahsinu alqitla ko kisa za a ana so a kyautatawa wanda za a kashe shi hadisi mai lamba ta 1619 wa an abi aliyin suwaid ibn mukarrin radiyallahu anhu daga abu ali suwaidu dan mukarrin Allah ya kara masa yadda ala yace sabi a sabi'a ya yace na ganni ni ne cikon na bakwai min bani mukarrini daga 'ya'yan gidan bani mukarrin malana khadimun illa wahida ba mu da baiwa sai kwaya ɗaya tak laɗamaha asgaruna kuma mu bakwan muke tarayya akan mallakar baiwar sun gaji baiwa su bakwai a wajen babansu ba su da wata baiwar sai wannan baiwar to wata rana baiwar ko sai ba daidai ba ko haka kawai dan isa ɗaya daga cikin su karamin su kawai sai dau hannu ya kwada mata mari irin abin da wasu za ga suna yi saboda takama shi alhaji ne da haka baya mutunta wanda suke karkashin sa yana musu kallon banza shi ranka ya dade ne duk wanda yake karkashin sa banza ne a idan sa a'a duk girman da Allah ya maka wanda yake kasan ka shi ma yana da girma ka mutunta shi domin baka sani ba gobe kai zaka iya zamowa shi shi kuma ya zama kai zaka so yayi maka irin mu'amalar da kake masa a yau sau nawa mai doki ya koma kuturi ai ya faru ba ɗaya ba ba ba kaddara dan wani ne kai ma da ɗanka wata rana zai zama bawa a ƙarƙashin wani ko yaron kasuwa a wajen wani ko yaron ofis a wajen wani za ka so a yi masa irin abin da kake wa 'ya'yan mutane a yau to kaga yadda ba ka so a mu'amalanci 'ya'yanka da ƙasƙantarwa karka mu'amalanci ƴaƴan wasu da kaskantarwa su ma iyaye suka haife su ba kuma dan suna so ba suka zama yaranka Allah ne ya ƙaddara saboda ita rayuwa dole sai ta tafi a haka ba yadda za a yi kowa ya zama babba ba zai yiwu ba in mutane suka zama daidai duniyar ba za ta zaune ba yanzu ka kalli ƴan yatsun hannunka nan da an maka su daidai ba za ka iya cin abinci ko ka ɗauki wani abu da su ba rarraba su da aka yi wani gaba wani sa'an wani wani kasan wani shine suke iya ɗauko maka abu yanzu ka gwada ka sa ɗan yatsun kanti na roba hannunka ya zama daidai kaga ka iya ɗaukan abu da shi ba zai yi ba to ga babban misali nan a jikinka Allah ya nuna ba in duniya ta zama daidai kowa isasshe ne to ba yadda za a rayu wa zai wani hidima a lokacin da duk muka zama manya garin Kano fa ya zama babu sarki kenan kowa sarkin kansa ne a lokacin da duk muka zama masu kuɗi ya zama garin Kano fa ba wanda zai wani aikin kasawa ba wanda zai ma gadi ba wanda zai sayar ma da tattasai ka ci abinci ba wanda zai maka markade yanzu a ce ga alhaji wane zai markaɗa tumatirin miyar gidansa ina dadi ma a cikin maganar ga mai martaba sarki zai wanke alƙabarsa, ina dadi a maganar Ban koyo an ce da namiji hajara ba daɗin ji ma kwata amma dole wani ya zama babba wani ya zama matsakaici wani ya zama na ƙasa saboda wani ya amfana da wani sai da bafade ake sanin sarki domin da ba bafade da ba sarki sai da talaka ake samun ake sanin mai kuɗi da ba talaka ba za ka san ma wani mai kuɗi bane ba sai da jahili ake sanin malami da ba jahili ba a sanin waye malam kowa ma malam ne to haka Allah ya warafa ba'dakum fawqa ba'dhin darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim Allah ya daga sashin wasu akan wasu dan kowa a jarraba shi in an baka daukaka jarrabawa ce in an baka wadata jarrabawa ce in an hada ka da talauci jarrabawa ce in an sa ka zama karkashin wani jarrabawa ce shi din da aka sa ya jagorance ka jarrabawa ce da haka Allah zai jarabci bayi matsakaitansu da makaskantansu da kuma madaukakansu to da ka shi wannan yaro kawai ta kamar wannan baiwa tana hidima a gidansu kawai sai ya zabga mata mari ba laifin sama ba na kasa. kamar yadda yadda za ka gaya wasu da yawa 'yan aiki a gidajensu ko dai an ɗauko ta daga ƙauye ko ita iyayenta talakawa ne ana gani sai ɗan masu gida ya rinka wulaƙanta ta ko da yaro ne ɗan ƙarami da sunan wasa ya ta hawa yana dukanta kuma ba za a tsawatar masa ba ita kuma ba za ta iya magana ba saboda tana tsoron kada ran iyayensa ya ɓaci to amma su kuma ba su yi hankalin su gane cutar fa yake ba yanzu inda uwarsa ya dawo yana ɗima wa dundu tuni za ta yi masa magana da za ta ji zafi amma sai ai wane wane baya ji yo baya ji ya dake ki manke shi an dake shi gani mana ba zai ji ba haka ya kamata mu rinka kula da irin waɗannan mu sani ƴan uwanmu mutane ne yadda muke jin mu ma mutane ne suna jin raɗaɗi yadda muke jin raɗaɗi mu kyautata musu da haka shi wannan bawan Allah Abu Ali Suwaid ibn Mukarrin yake cewa bai wata mu kwaya ɗaya ce mu bakwai muka gaje ta kawai ran nan sai ɗaya daga cikinmu wanda wanda shine karami saboda karancin hankali da tunani kawai ya dau hannu ya sharɓa mata mari fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nu'tiqaha sai labari ya zo wa annabi sai annabi ya ce to in haka ne duk ku yanta ta a huta ba dan tana baiwa har ya samu ikon marinta ba to ku yanta ta ta zama ya ya isa ya mare ta in tana matsayin ya ai ya san za ta rama ko za a rama mata to abin lura anan kun ga ba uban daki ne da ki baiwa annabi bai ce ta rama ba saboda me saboda in na kasa yadda in na sama yadda ki na kasa ba a cewa ya rama da ka ce ya rama ka bata tsarin ne shugabanci al'umma za ta lalace wannan shine bala'in da muke fama da shi yanzu a arewacin Najeriya ba babba kowa ana iya takawa kowa ana iya rashin mutunci ya za a yi al'umma ta rayu da haka ba wani abu da 'yan kudu suka fi mu da shi sai wannan seniority ko a gidan giya akwai babba amma ka ce miji ya daki matarsa tarama kenan ɗama in ubansa ya dake shi ya rama kenan bafade ma in sarki ya dake shi ya rama to ina babba ba babba al'amura sun lalace da aka a aikace za mu ga yadda manzo Allah yake gyara ire-iren waɗannan matsalolin ai ba yau aka fara samun su ba babba ya ki na ƙasa da shi ba da dalili ba to ya ake gyarawa ya ake gyarawa yaro ne ƙarami yana jin shi ɗa ne ga baiwarsa wacce ita baiwa ce ta yi ma ta girme shi amma ya mare ta amma annabi bai ce a rama ba sai ya ce me sai ce ku ƴan uwanta ku ƴan tata. ma'ana a kiyayi gaba ai abin da ya ɗauke shi yanzu ya sa ya mare ta yana jin baiwa ce yana jin ya ta, to a mai da ita ya kuma wannan hukuncin ba a nan kaɗai annabi ya yi shi ba ya yi shi da yawa a wajaje da yawa domin larabawa suna da saurin hannu wajen dukan bayi hadisin mu'awiya ibn hakamin sulami hadisin muslim hadisin muwadda bai wasa ta ne masa kiwon dabbobi kullum za ta fita kiwo sai an kirga kullum ta dawo sai an kirga ran nan ta fita da adadin dabbobi da ta dawo aka kirga sai aka zuba akuya daya ran sai ya baci bai tsaya ya tambaye ta ina akuya ba kawai ya shafka mata mari shawo sai da ya mare ta sannan yayin nadama a ah, kai annabi ya hana mari sannan ya dauke ta da kansa yace a tafi aka je gaban annabi yace kaji kaji abin da ya faru ta batar min da akuya ban buka di ba raina ya baci na dauki hannu na mare ta manzo Allah bai ce tarama ba sai ya kira baiwar sai ce man ana aina Allah farko tambayar da annabi ya mata aina Allah ina Allah yake ke baiwa sai ta ce fis sama'i sai ta nuna sama ta ce Allah yana sama yace wa man ana ni kuma wani ne tace anta rasulullah kai kuma manzo Allah ne sai annabi ya juro ya kalli ubangidanta sai ce itiqaha fa innaha mu'mina yanta ta mu'mina ce bai ce ba tarama yanta ta mu'mina ce to wannan da ire-iren su suna da yawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yantar da ita wannan baiwa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwaya a wata ruwayar shi Abu Ali Suwaid ibn Muqarrin yace wa ana sabi'a ikhwati lini ne cikon na bakwai ko ni ina daya daga cikin bakwai da sauran ƴan uwana da yace ra'aitu ni sabi'a sab'atin anan a wannan ruwayar sabi'a ikhwati li a madadin a sab'atin hadisi mai lamba ta 1620 wa an abi mas'udin al-badari an karɓo daga abi mas'ud wanda ya zauna a filin da aka yi yakin badar abu mas'ud da yawa za ku rinka jin sunansa ana masa laƙabi badari badari kalmar badari tana nufin wanda ya je inda aka yi yakin badar ba wai tana nufin wanda aka yi yakin badar da shi ba domin shi wannan abu mas'ud din a tarihi ba a yakin badar da shi ba amma me yasa ya samo sunan badari saboda bayan an gama yakin badar zamani ya yi zamani filin da aka yakin badar ɗin ma an yanka shi ya zama filoti, an yi gidaje daman asali fili ne daji ne to da gari ya yi gari mutane suka yawaita filin da aka yakin badar ɗin yanka shi aka yi zama filoti, to shi sai aka yi sa'a ko an bashi ko ya sai filoti a wajen sai yake zaune a wajen ko yake da gida a wajen shi yasa ake ce masa badari amma da yawa daga cikin sahabbai da suka je yakin badar akan yi musu irin wannan lakabin a ce badari badari amma shi nasa ba wai dan ya je yakin badar ba ne ba da haka abu mas'ud al-badari Allah ya kara masa yadda kala yake kuntu adribu gulaman li sauti na kasance ina dukan wani bawa na da bulala ba wai sau ɗaya ba sau biyu ɗabi'arsa ce kawai da bawan nan ya masa ba daidai ba kawai dauko bulala ya casa shi yace fa sami'tu sautan min khalfi wata rana ina tsaka da dukansa sai naji wata murya daga baya na ane mun magana i'lam aba mas'ud haka ake cewa da ni i'lam kai sani aba mas'ud ya kai baban mas'ud yace falam afhami sauta min al-ghadab naji abin da ake faɗa amma ban fahimci muryar waye ba saboda ina cikin fushi ina cikin fushi da haka na jiyo magana amma ban gane wake magana ba yace falamma dana ni yayin da mai maganar ya matso kusa da ni idza huwa rasulullahi sai ga ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yaqulu kuma sai na ji yana ci gaba da nanatawa i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud ya kai baban mas'ud kai sani ya kai baban mas'ud kai sani kala yace fa alqaitu sauta ina jin haka da na tantance manzon Allah ne sai na jifa da bulalar min yadi daga hannuna faƙala sai manzo Allah ya ci gaba da ce min ilam aba mas'ud kai sani ya kai baban mas'ud inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka aqdaru alayka min alayka minka ala hadha gulam ya fi cikakken iko a kanka, sama da ikon da kake da shi akan bawanka mana kai ma da Allah ya ga dama yasa ka gaba da duka Za ka kai labari to in takamar kana da iko ne akan bawa ka sa shi gaba da duka to ikon da Allah yake da shi akan ka yafi wanda kai kake da shi akan sa mana Allah yana da ikon yema irin abin da kake masa to ka kiyayi kuwa kada Allah ya fusata kana taba masa bawa ya rama masa irin abin da kake mai ba za ka ji daɗi ba kutufo ɗaya eh, Allah ya sa mala'ika ya ma ka tashi daga aiki to ya ka isa ma a kutufe kan ina ina kudan yake bare romansa ai ba komai bane ba kai in Allah ya so ya mutsutsuke ka magana ta kare da ka sani cewa in iko ya sa kake cutar na ƙasa da kai Allah yana da sama da wannan ikon a kanka amma shi bai cuce ka ba kuma in ya ga dama zai iya ramawa na ƙasa da kan da kai kake cutar da su fa qultu abu mas'ud yace sai na ce la adribu mamlukan ba'dahu abadan daga yau ba zan sake dukan wani bawa ba har abada ma'ana yayi wa kansa da kansa wannan bakance wannan alwashi an gane ko ba wai annabi hana shi dukan bawan yayi ba ba wai annabi tambayar dalilin bane kawai nuna masa ka sani fa dukan wani in ba da dalili bane akwai hadari to kuma shi ɗin ba wai ba da dalili yake dukan ba domin ba a ma tambaye shi ba ballanta na aji dalilin ko rashin dalilin kawai dai an nuna masa haɗarin me duka musamman idan ya zama ba da dalili ba a nan ma za mu sake nanatawa kaga annabi bai ce to bawa zo karama ba kawai dai sai nuna masa ka sani cewa fa Allah yana da iko akan ka sama da ikon da kake da shi akan bawanka irin salon da Allah ya nuna wa maza wajen dukan mata in kuna takamar kuna da iko ne akan su kuke dukansu to Allah fa yana da iko sama da naku akan ku akan wanda kuke da shi akan su da haka fa in at'anakum fala tabu alaihin sabila in su nemi kuɗa a karku bota hanyar cutar da su malamai suka ce Allah yana da ikon ya ce inna Allah kana gafurar rahima inna Allah kana sami'an basira amma sai ce inna Allah kana aliyan kabira da kalmar ulu da kalmar alkabiru duk tana nuna girma to yadda kake jin kana da girma akan mataka Allah ya fi ka girma girman da kake da shi akan mataka girman da Allah yake da shi akan ka yafi wannan to in ku Allah bai amfani da girmansa da ɗaukakarsa da isarsa ya cuce ka ba dan me kai kake amfani da takan da bata taka kara ta karya ba akan dan uwanka ko akan iyalinka wajen ka cutar da su wannan ba daidai bane ba da haka daga nan abu mas'ul yayi alkawari ce ba zai sake dukan wani bawa ba an da laifi ko babu laifi daman dai baya dukan sai inda laifi sai inda dalili kuma mu lura da kyau annabi anan ba hana shi duka yayi ba an gane ko kamar kai ne ka zo ka tarar mutum yana dukan ɗansa baka tambayi laifin da ya masa ba kawai sai ka ce haba ka ɗan sassauta masa ma ka ɗan sassauta masa baya nuna hana shi duka baya nuna cewa kana cewa ya yi laifi amma dai kai kana nema wa yaron ne mai afuwa afuwa da haka annan annabi ba wai hana duka yake ba ba kuma tuhuma yake ana dukan ba da dalili ba amma dai yana nema masa sauki ne to shi kuma tun da ya fahimci haka wanda wannan shine imanin sahabbai da sun fahimci annabi baya son abu sun rabu da shi har abada ko abin nan ko ba haramun bane in dai annabi ya nuna baya so to sun rabu da shi kenan wani daga cikin sahabbai fa wata rana yayo kwalliya ya sako zoben zinare shi bai san cewa zinare haramun bane sa ga maza ina ganin yayi kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga zoben ya kama ba ma wa'azi aziye masa ba saboda ya danganta da matsayinka a wajen annabi in matsayinka bai kai ba to manzo Allah lallaba ka yake dan karka gudu karka yi ridda amma in matsayinka ya kai ɗan gida ne kai to an san ya kamata a ce iliminka da wayewa ta wuce wannan haka wanzu Allah kai tsaye ya kama hannun wannan sahabin ya murde ya kira zoben, ya wurgar Ya ce yanzu ɗayan ku ina da rai zai ɗauki garwashin wuta ya sawa hannunsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana shi ya cinikin zinare ba domin ba haramun bane namiji yana da kantin zinare siyarwar ba laifi bane ba haramun bane ka wa matarka ba haramun bane ka bayar da kyauta amma ka sa a jikinka ne haramun a matsayinka na namiji da annabi ya jefar da zinaran ana kallon zinaran a ido gashi nan a ƙasa ba wanda ya ɗauka Allah ya gama abin da zai yi bukata ta sa ya tashi ya shiga gida sai sauran sahabbai suka ce masa to kai wani ɗauki kayan ka man ka je ka siyar ka samu kuɗin ka ai sawa ne haram amma siyarwa ba haram bane ko ɗauki ka kai wa matarka ai ita halal ne ta satin da ita mace ce amma sai ce ya za a yi abin da annabi ya cire daga hannuna ya yarmi in ɗauka me zan yi da shi yanzu kamar kai ne a fuzgi naira dubu a yar yo kai ba ta kama mata wani ma kokari kake kai ya gani ka ɗauke ko menene tunanin ka bari in ɗauka na yi istighfari wani ya zubilla imanin sahabai ya wuce wannan Ka gafa nasa ne ba haramun bane amma taya Allah da ma'aiki kishi shi yasa ba za su shiga kuncin rayuwar da muka shiga ba wallahi ba za su shiga ba saboda su ne wa Allah kishi shi kuma ka'idar Allah in kai masa kishi zai ma kishi in ka kare masa zai kare ma aufu bi ahadi ufi bi ahadikum fazkuruni azkurkum ka'idar Allah kenan amma ƴaƴanka su zagi Allah a unguwarku a zagi Allah masoyanka su zagi Allah amma kana ganin ba matsala bane to ko ya za a yi ka shiga matsala kai ma Allah ya kula ka zai kyale ka kai ma ba ka yi masa kishi ba ka yi masa kara to wannan shi ne to da ka manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa ka sauƙaƙa wa wannan bawan naka domin ikon da kake da shi a kansa da ka zage kana ta dukansa Allah yana da sama da wannan iko a kanka amma shi bai kuntata maka ba da ka sai alƙawarin daga yau ba zai sake dukan wani bawa ba an gane ko wa fi riwayatin a wata ruwayar yace fa saqata min yadi as-sawtu sai bulalar ta subuce daga hannuna ta faɗi min haibatihi saboda kwarjinin manzon Allah da na jiyo maganarsa ta bayana sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga ko duk abin da kaga ana jin kwarjini ana mutunta shi ne abin da baka mutunta baka jin kwarjinin sa shi yasa murdan dan Az yake cewa a maka aka haife ni tare da manzon Allah aka haife mu tare muka tashi gari guda amma saboda kwarjininsa yanzu da zaka ce in sifanta maka shi ba zan iya ba saboda ba na iya cika ido da shi kai kalli annabi kai masa kallon kurilla gaba da bayi sabai ba sa iya wannan saboda kwarjini ko kai ne yanzu kake girmama wani ba za ka iya kware ido idan ka cikin idansa ba baya yiwa haka to haka sabai suke girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fi riwaya a wata riwayar dai Abu Mas'ud yace fa qultu ya Rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah huwa hurrun liwajhillah daga yau na yanta shi ya zama ɗadan Allah maganar ma inda ke shi duk bata taso ba Faƙala sai manzo Allah yace amma law lam taf'al na rantse da ku bakai hakan ba lalafahat kan naru da wuta ta lashe ka an gane ko asalin kalmar allafu shine lullubewa daga nan ake cewa mayafi lifafa wanda a hausa muke cewa lifafa a wajen mayafin da ake lullube gawa ko lifafa to lafa hatun na wuta ta lamushe jikinka ta lullube ka ta shafe ka ta ko'ina da ko'ina abin nufi dai sai ta kona ka shine Allah yake game da kafirai talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihuna wuta za ta lashi fuskokinsu ta ko'ina da ina ta taba su irin yadda mayafi yake taba jikin wanda ya lulluɓa da shi wahum fiha kalihun kuma suna ciki zaka ga ba sa fara'a ya za a yi mutum ya fara'a yana cikin wuta Allah ya tsare mu da haka manzo Allah yake da baka hakan baka da wuta ta shafi jikinka aula masakkan naru da wuta ta lillibe ka ko aula masakkan naru ko kuma da wuta ta shafe ka malamai suka ce ko dai zama shakku na rawi mai ruwayar yace ko dai annabi ya ce lalafa hatkan naru ko ya ce lamasatkan naru an gane ko wasu malaman suka ce a duk biyun annabin ne ya faɗa amma littanwi idan nau'an ta salon zance don a nuna kalmar lafo ana amfani da ita ga wanda wuta ta taba haka kalmar masu ana amfani da ita ga wanda wuta ta taba akan ce lafat hatin naru hulanan ko masatin naru hulanan an gane ko rawahu muslim bi hadhihi riwayat imam muslim ya rawaito wannan hadisi da dukkanin waɗannan ruwayoyi nasa da aka shi ma wancan hadisi yana nuna mana haƙƙin bayi da kuma haƙƙin duk wanda yake karkashin ka kada ka zalunce shi hadisi mai lamba ta 1621 wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama kala yace man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi duk wanda ya daki wani yaransa a matsayin haddin da yaron bai aikata shi ba aw laqamahu ko ya mare shi fa inna kaffaratahu ayyu utiqahu to ka fara wannan ba wai a ce a rama ne sai dai a ce ya yanta bawa an gane ko misali kana da bawa sai kai masa bulalar zina bulala ɗari kuma bai yi zinan ba ko kuma kai masa wani abu dai na sunan haddi amma bai aikata ba ko dai da shakka kake ko kuma kawai daman ganin dama ne don ji da isa kai masa bulala ɗari to kaga bulala ɗari ko haddi ne na wanda ya yi zina bai taɓa aure ba yanzu kai masa bulala haddi kuma shi bai aikata abin da ake haddin ba to yaya za a yi wannan bulala ɗarin da kai masa ta wuce ya zama babu laifi a kanka shine ka yanta shi ba a ci ya zo ya rama ba an gane ko to haka nan in miji ne ya daki mata dai abu wata hanya ta sasanta amma ba a ce ta yi ne ta rama ba Za ka shi shine manzo Allah yake fa inna kaffaratahu ay yu'tiqahu kaffara wannan abin da ya masa na dukan haddin da bai yi ba ko marin da bai kamata a yi ba to shine ya yanta shi imamun ya yace malamai duk sun yi a akan cewa wannan yantawar da annabi ya ce ba fata wajibi ce mustahabbi ce fa inna hu an yu'tiqahu ay mustahabban la wajiban wa inna ma huwa mandubun yace raja'a kafarati dhanbihi domin ana sa ran in ya yanta shi to shi ma sai Allah ya yafe masa nasa laifin da yayi wa izalatu zulmihi wa izalatu ismi zulmihi kuma dan a gusar da laifin wannan zaluncin da ya masa ومما استدلوا به لعجب وجوب إتاقه حديث سويد ابن مقرن na daga cikin abin da suka kafa hujja da shi na rashin wajabcin haka hadisin da ya gabata da aka dai akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan kuma wannan shine abin da ijma'i ya tabbatar da aka ce yan tashi ba wai wajibi bane mustahabi ne dan shi ma tsammanin Allah ya ji kansa قال القاضي القاضي يليك وأجمع العلماء أنه لا يجب إئتاق, إئتاق الأبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف duk malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan yantawar da aka ce a yi ba ta wajibi bace ba ta mustahabbi ce maganin dai kar a yi kar a so ba da haka duk wanda ya san irin wannan kaga sai mu kyautata mu'amala da bayin mu mu'amala da yaran mu amala, da masu mana aiki masu gadin mu ko ma wane ne duk wanda Allah ya ɗaukaka ka a kansa yake karkashin ka to ka kyautata mu'amala da shi karka wulakanta shi karka tozartar da shi karka zalunce shi ko da bawanka ne kai ka sa kuɗi ka siye shi in kai masa haka to ka sani kayi laifi ko ba za a ce ya rama ba to Allah zai rama masa ta wata hanyar ko dai a ƙarshe ya kwace mulkin daga hannunka kai ma ka dawo bawa ko ya sa yadda ka bautar da 'ya'yan wasu kai ma 'ya'yanka wasu su bautar da su kama tu tudanu uwa uba kuma in an je lahira Allah zai yi hisabi ubangiji baya zalunci to ana nuna min lokaci yayi mu tsaya nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma iyayensa suka ci gaba da mu'amala da shi ba tare da nuna masa kyama ba da farko kamar yadda muka gabatar a cikin karatu akwai ka'idojin da Allah subhanahu ta'ala ya tsora mu a kai na nuna kishi idan an taɓa shi wanda mafi girman taɓawar da za a yi wa Allah shine a bar addininsa a kafirce masa duk mutumin da ya yarda ya bar addinin musulunci in akwai hukuma ta musulunci hukuncinsa shine a kashe shi to wannan hukunci da aka sa na a kashe shi ai ya isa ya nuna ƙololuyar ƙyama da Allah da ma'aiki suka nuna ai masa sakamakon shi ma ya nuna ƙyama ga Allah kyama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyama ga addinin musulunci to sannan ko da a ce wannan mutum ɗanka ne ko babanka ne ko koma wane ne ɗinka matuƙar kai ɗin kana son Allah to ko shakka babu dole ne ka nuna masa waccan kyamar ka nuna masa cewa kana fushi da shi ka nuna masa cewa abin da ya ba daidai ba ne musamman kai da kake a matsayin mahaifinsa wanda yin hakan a tattare da shi zai sa inda rabon shirya ya tuba ya shiryu ya dawo domin kowanda ba musulmi ba a kowane addini ko da ba na musulunci ba ana girmama iyaye kuma an san iyaye su fushi da ɗan abu ne wanda yake jefa ɗan cikin mummunan yanayi da mummunan haɗari da aka za mu ga cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun nuna wa iyayensu ƙiyayya sun nuna wa ‘ya'yansu ƙiyayya sakamakon iyayen da ‘ya'yan sun ƙi Allah sun ƙi manzo Allah sun ƙi addinin musulunci shine Allah ya taya bansu a cikin Qur'ani kuma ya taya musu shaida ta kwarai da cewa wannan shine imani na gaskiya ubangiji madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله يجي بزي تقوي واكا سامو mutanen da suka yi imani da Allah da imani da lanar lahira imani na gaskiya kuma a ce suna so suna ƙaunar wanda yake kin Allah yake kin manzo Allah yake kin addinin Allah ko da ku ubansu ne ko ‘ya'yansu ne ko ‘yan uwansu ne ko sauran danginsu ne saboda mai saboda su Allah ya yi tambarin imani na gaskiya a zukatansu mana idan imani ya kama zuciyarka to duk wanda yake kin Allah ko babanka ne sai kaji kana kinsa ko ɗanka ne sai kaji kana kinsa ko waye naka sai kaji kana kinsa in dai ya ki Allah ya ki manzan Allah amma matukar mutum zai ki Allah ya ki manzan Allah ya yarda ya ban musulunci kuma wai saboda kai ka haife shi ka ci gaba da sansa ba ma ka san ɓacin ransa kana rarrashinsa to alama ce ta ƙarya kake kai kuma ba Allah kake so ba ƙarya kake imaninka ba original ba ne jabi ne shi yasa za mu ga da yawa daga cikin sahabbai sun ba da kyakkyawan misali a haka kuma Allah maɗaukin sarki ce da haka za mu yi koyi cikin rayuwar annabi Ibrahim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 abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai kun dawo kun yi imani da Allah da haka wannan ba karamin abin koyi bane ba uba ɗanka yayi ridda ko yakki ta yi ridda uwa kullun ta daina ganin walwala da fara'a a tare da ke saboda me saboda ba ta son Allah ba ta son manzo Allah in ta gaishe ki ki amsawa in ta yi miki kyauta ki ki karba wannan in ta nemi ta ji dalili saboda ba ta son Allah ba ta son manzo Allah a lokaci guda a fakaice kina yi kuma kine mata wa'azi kina kuma roƙa mata shiriyar Allah amma kar ta ga faran-faran da fara'a ta rinka jin ma kamar ba ta yi komai ba to in kina haka ko shakka babu ke kanki kina cikin mummunan yanayi kuma kina taimaka mata wajen fanɗarewa da lalacewa da haka wannan ba daidai bane kuma duk wanda ya ce yana zai ci gaba da rayuwa da yan uwansa akan haka to ya sani ba wai su yan uwan da suke kan laifin ba kai kanka kai ma makomaka mummuna ce domin Allah ya madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun ya ku wadanda suka yi imani kada ku jibinci al'amarin iyayenku da ƴan uwanku mana ku nuna musu kauna da soyayya da faran faran da sakewa ba tare da nuna musu damuwarku da bacin ranku ba in dai sun fifita kafirci akan musulunci dukka wanda yake yi musu irin wannan daga cikin ku bayan su sun yi wancan din to ya sani shi ma yana cikin tsantsan azzalimai kuma Allah ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah la yahdi al-qawma Allah ce in iyayenku da yan uwanku da ƙannanku da yayyanku da ƴaƴanku da dukiyoyinku duk kuka fito sama da Allah sama da manzan Allah sama da addini to ku zauna har lokacin da Allah zai zo da al'amarin sa mana ku jira mutuwa kawai kashin ku ya bushe da haka wajibi ne mu rinka taya Allah kishi duk wanda yake son Allah mu so shi ko babu dangantakar jini duk wanda yake kin Allah mu kishi ko da dangantakar jini to wannan shine a lokaci guda kuma muna kin su mune musu addu'a muna kin su mune musu da'awa na su shiryu in suka shiryu wannan kiyayyar da daura fuskar da daina hulɗa ta kauce to idan Allah ya so su da shirya sai ku ga ta sanadiyar wannan din sai ya zama sun shiryu amma ka zauna ka ci da kafuri ka sha da kafuri ka yi fara'a da kafuri saboda ɗanka ne saboda kaza kana ganin ba ɗaya ba bambanci duk ɗaya ne to ko shakka babu wannan mummunan yanayi ne wannan mummunan hadari ne Allah ya kiyaye ya tambaya ta gaba yace salamu alaikum assalam malam wace addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu wajen yi wa iyaye addu'a Allah ya kai malam gida lafiya amin ba wata addu'a takaitacciya keɓantacciya da lafazi wanda manzo Allah ya ce ita za mu yi amfani da ita wajen yi wa iyayenmu addu'a cikin abin da na sani sai dai akwai addu'o'i na Qur'ani wanda suka nuna mana irin yadda annabawa suke wa iyayensu addu'a to irin waɗannan addu'o'in in muka ɗauka muna nanata su da niyyar Allah ya ji kan iyayenmu sun yi daidai domin Allah ya hakaito mana su ne don mu ji mu koyi kamar addu'ar annabi Ibrahim da yake wa mahaifinsa ko mahaifinsa baki ɗaya duk da cewa mahaifinsa kafuri ne daga baya Allah ya ce kada ya sake wa mahaifinsa addu'a shi ma da kansa daga bayan bai sake masa addu'a ba bayan ya mutu akan kafurci domin ba a yi wa kafuri addu'a kowaye shi da haka annabi ibrahim cikin addu'o'in da yake wanda Allah ya gaya mana cikin suratu ibrahim yakan ce rabbi gifilli wali walidayya na yau mai yaqumul hisab Allah ka ji kaina ka ji kan iyayena guda biyu ka ji kan dukkan sauran mu'mine a ranar da za ka tsayar da hisabi addu'ar annabi nuhu a cikin suratu nuh yana cewa rabbi gifilli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربي اغفر لي يا الله كغفر ولوالدي كغفر تا ايينا ولمن دخل بيتي مؤمنا da duk wanda ya shiga gidana yana mai imani da ni haka malamai suka ce abinda zamu lura da shi da kyau a cikin addu'o'in dukan su sai da aka fara da kai sannan aka yi wa iyaye da haka duk lokacin da zaka roƙa wani gafara to farko ka fara da kanka sannan ka wa wani ba a cewa kawai Allah ka ji ƙanwa ne a'a Allah ka ji ƙaina ka ji ƙanwa ne domin mai kai ma wannan abin da kake roƙa masa kana da buƙata. da aka ka fara da kanka sannan ka biyo baya duk annabawan za su yi wa iyayensu addu'a sai sun fara da kansu Allah ka ji ƙaina ka ji ƙan iyayena sannan kuma sai sauran mu'minai an gane ko to sannan Allah subhanahu wataala a cikin ayatul suratul isra ya kwadaitar da mu abin da zai sa mu yi musu addu'ar kuma tare da ambatan hakan cikin addu'ar ba laifi bane wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ka cewa Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka raine ni ina yaro in ka yi amfani da wannan ba laifi bane ba tunda shi ma siga ce wacce ta zo a ce kuma Allah ya umarni da ayi ta kuma ba dole sai da yaren larabci ba wani bai iya larabci ba ko da wani yare ka iya sakon da ya zama irin wannan ne sawa'an da Hausa da Kanuri da Inyamuranci da Ibo koma da wani yare da da yarbanci koma da wani yare ne in dai sakon ne Allah ka ji kaina ka ji ƙanƙiya yana to ma'anar ta isa kuma sakon ya isa insha Allah takarda ta ƙarshe neman addu'a ce mai ita yake assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullahi yake Allah ya kai malam gida lafiya Allah ya kai mu gidajen mu lafiya baki da amin yace dan Allah malam ina neman addu'ar ka da ta ɗalibai akan shago da na buɗe Allah ya ji kan malam amin to Allah ya sa an bude a sa'a da alkhairan da ke cikin harkar Allah ya tabbatar maka da ita Allah ya kusanto maka da su kuma Allah ya sauƙaƙe maka samun su dukkan sharri da matsaltsalin da ke ciki Allah madaukin sarki ya nisanta ka da su kuma abin da zai taimaka ka ta yi albarka shine ka je ka koyi yadda ake hulɗoɗi a musulunci na nema na siye na siyarwa na kwadago da dukkanin sauran yarjejeniyoyi da bashi kuma ka yi ƙoƙarin kwatantawa da ƙoƙarin kiyayewa duk abin da ke jefa mu cikin matsala karayar arziki lalacewar jari rashin albarkarsa ka ji mutum ya dawo yana cewa wai rariyar hannu ce da shi ai ba rariyar hannu ba kai fayif ɗin hannu ne ma da kai dole ne duk abin da ya shigo ka ya zirare saboda baka kiyaye ka'idar nema babban matsalar ka kawai me za a samu ba yaya ka'idar neman take ba sai kaga mutum sai ya shiga matsala sannan yake kusantar malamai ita ma na ai masa addu'a ce ba a gaya masa laifuffukansa don ya gyara ba kawai mutane sun ɗauka halacci kawai shine ka samu jari da ka samu jari kowace hulɗa ma halacce ba haka bane ba ba haka bane ba ko ka samu jari to in dai kana so ka ci halal kuma kana so ka yi albarka ka shiga kasuwar lafiya ka fito lafiya sai ka kiyaye ka'idoji kai ba wai me za ka siya me za ka siyar ba shiga kasuwar kanta da zikirin da ake fitowar ma akwai zikirin da ake babu mafi sharrin waje a duniya da yake tara sharri irin kasuwanni haka manzo Allah ya faɗa a kasuwa akwai wanda zai zo da nufin damfara akwai wanda zai zo da nufin sane akwai wanda zai kawo kayan haram akwai wanda zai kawo na halal akwai wanda zai zo 419 duk tarkace ne a kasuwa shine manzo Allah ya ce inna sharral biqa inda Allahi ha mafi sharrin wajaje a duniya a wajen Allah su ne kasuwanni to kaga dole ne sai da zikirin kare kai zikirin shiga kasuwa zikirin fitowa sanin in ka shiga me za ka yi dawa za ka yi hulɗa da waye ba za ka yi ba me in ya shigo hannunka halal ne me kuma in ya fita daga hannunka halal ne me abin da shigowarsa hannunka haramun ne haram ɗaya sai ta lalata maka halal ɗin da ka shekaru aru aru kana tarawa haram ɗaya amma da yawa daga cikin mutane ba mu kiyaye wannan kasuwanni da yawa sun zama dandalin sharri rumfunan kasuwa da yawa sun zama dandalin sharri a rumfunan kasuwa ana luwaɗi a rumfunan kasuwa ana eh, zinace-zinace mata suna shiga suna kai kawo fasikanci yana faruwa kuma a ce arziki zai zauna a wannan wajen wani laifin ba ma naka bane na wani ne ya jama kuma dole ka ɗanɗana kuɗanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana halakar da al'umma baki ɗaya da laifin mutum ɗaya laifin mutum ɗaya sai ya ja a kifar da gari laifin wani mutum ɗaya a kasuwar ku da yake ba daidai ba sai ta ja ai gobara ta cinye kayan kowa saboda kun zura masa ido ba za ku yi masa faɗa ba kuna tsoron kar ku yi masa magana ya ce kun sa masa ido kar ku yi masa magana kun hana shi cin abinci kuna gani yan mata ko fulani suke shigowa rumfarsa yana fasikanci da su jiya jiya wani bawan Allah yake mun waya Eh, taya shi da addu'a a rumfar kasuwa wai suke luwaɗi saboda lalacewa a rumfar kasuwa don Allah malam aimin addu'a na ce ba addu'a ba in zan sauke ma a taura linjila zabura in ba ka dena ba ba za ka kuma yanzu ne ya ce Allah ya masa komai da bakinsa fa yake faɗa wannan ya ce wallahi malam Allah ya mun komai ina cikin walwala ina jin daɗi amma wannan musibar ce ta dame ni na ce to kai ma ya kamata ka dame ta domin shi iskanci ma da kake gani lokaci yake da shi wallahi in ka kuskura ranar da Allah ya tashi fushi da kai bayan wannan goma sha tara ta arziki da ya ma kake keta masa alfarma idan ya dora maka wata musiba guda ɗaya, in ta addabe ka sai ka ji ina ma baka zo duniya ba shi da kansa yake cewa yake malam duk lokacin da zan fito daga gidan mu mahaifiyata ta ce Allah ya min albarka amma ni kaina ina jin albarkan nan ba za ta yi ba nace duk da bakinka kake faɗa wannan to kai kokari ka daina iskancin tun yana yi da kai tun zamaninsa bai kure ma ba domin duk wani abu da ka sani a rayuwa zamani ne ko iskancin da kake ganin kana yi zamani ne kuma ka bar shi lokacin da kake jin daɗinsa yake yi da kai shine riba ba sai lokacin da ya washe ka ba yanzu da Allah ya jefa maka wani bala'i wata musiba ka riƙe ka lalace kana ɗoyi ba inda za ka yi iskancin ma baka isa ba an gama yayinka shi yasa malam mai alar ya ce wa an ya turuka maasiyata fi sa'atiha na daga cikin tuba na gaske kana tsaka da laifin ka daina ka rakice in muyagun abokai kake da shi wanda suke ɗiban ka zuwa wannan ku raba gari in dai ba za su tuba ba to duk inda kuke haɗuwa a daina ba a ce kai gaba da su ba amma ai ka san inda kuke haɗuwa to kar ka yadda ka je wajen in wani gari ne zunubin yake mashi umanci in dai ka je garin sai ka yi ka daina zuwa idan wani extra time ne kake da shi faraga wani lokaci ne da kake da shi har yayi maka yawa yasa kake samun dama ka je kai iskanci to yi kokari ka cika wa kanka wannan lokaci da wasu ayyukan alheri baka zuwa karatu a lokaci kaza sai ka tafi iskanci to a madadin zuwa iskancin ka taho makaranta ka tafi wani aikin alheri kai gwanda ma ka kwanta kai bacci da dai ka je ka barnata wa kanka lokaci kuma ka jawo kanka abin da zai zame maka shari da aka kasuwannin mu cike suke da irin wannan iskance iskancen mun sani ana yi a kasuwanni ana lalata da fulani wanda suke zuwa sai da nono yanzu ba abin da ya addabe mu a Najeriya irin fitinar kama mutane da garkuwa da su da kashe mutane a ƙauyuka wanda mafi yawan masu yin wannan abin fulani ne ko kaƙi ko kaso kun san abin da ƙungiyar fulani take faɗa tuntuni sun yi tunanin za a kai ga wannan yanayin saboda suka ce da yawan 'ya'yan da ake kawo musu ba 'ya'yansu ba ne sun san waɗannan 'ya'yan dole su zama haka ba 'ya'yansu ba ne ba na ce za ta zo birni da nonon da bai wuce na naira ɗari biyar ba a cikin ƙwarya tsadarsa dubu ɗaya da ɗari biyar amma ta koma gida da dubu hamsin dubu ashirin ka ga ba daga ƙauye tana sa leshi tana riƙe babban waya me ta zo yi birni wallahi ba nonon take sayarwa ba fasikanci take yi zan kaɗe ɗiyar ba fulatana kyakkyawa mijinta yana nan a daji amma alhazan binni su ne mazanta wani babban mutum a garin da yake bani labari ce wata rana malam ina tsaye a wajen shoprite wata ta na ta zo alhaji ka sai nono na ce a'a ba zan siya ba ni wani da je ne ba ta ce to ba ni lambar waya kama haɗu mai yace ba ki lambar waya ta me ki da ita a'a ba komai in na zo ka ji me zami ka ji wannan iskanci duk kasuwanninmu ina ne inda babu irin waɗannan fulanin mun sani kuma kuma abin da suke yawo suke yi kenan za su ɗauki ciki su kai wa mazansu a daji to ya za a yi waɗannan 'ya'yan ba za su riƙa Allah ya azabtar da mu da su ba ai sai mun ɗauki wannan sai mun biya wannan farashin sai mun biya wannan farashin zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un haka wannan shine bala'in da muke fuskanta da yawa daga cikin garuruwan da aka yi wa musulmi yankan rago in ka bi tarihi za ka tara akwai irin wannan fitina sai ka je ka tarar da wani ƙauye na kiristoci musulmi sun je sun ɗanyi kakagi da 'yanci rana a wajen ƙarshe sai su ɓige ba da musulunci da 'ya'yan arnan ba da lalata da su sai su haifi 'ya'yan da su za su zo su kashe su wannan shine abin da yake faruwa ni a garin zangon katam ne karatun allo wannan shine kwatankwacin abin da ya faru a zangon katam galibin 'ya'yan da suka zama sojoji suka kashe musulmin zangon katab 'ya'yansu ne da suka yi taiwa 'ya'yan katafawa cikin shege to wannan shine abin da yake faruwa a yau game da sha'anin fulani haka ya kamata mu shiga taitaye mu muna ɗaukar manyan kuɗi muna kaiwa kasuwannin da kasuwannin sun zama sansanin saɓan Allah kuma mu yi tsammanin albarka za ta sauka wallahi ba za ta sauka ba sai dai ko a shekara a yi gobara kuɗin su cinye ko 'yan fi wannan su zo su cinye ko dai wani abin ko jarin ya ƙi tafiya kasuwancin ya ƙi tafiya a madadin ka samu riba kuɗin haya ya ta cinye ma kuɗi kai ma kuma kana cin kayanka a madadin ka karu sai dai kai ta raguwa wannan shine bala'in da muke fuskanta in muna so Allah ya gyara mana mu gyara gwargwadon yadda ka kwatanta wajen bin Allah gwargwadon yadda Allah zai kare ka daga fitintunan zamani gwargwadon iko ba mu ce kai za ka iya gyara kowa a kasuwarku ba amma yi ƙoƙari kai karka shiga cikin masu ɓarna yi ƙoƙari wanda yake kusa kusa da kai yake ƙoƙarin ya faɗa wanda za ka iya dakatarwa kai masa nasiha da shawara ka dakatar da shi in ni ne haka a tawarin fara a nawa ɓangaren kai kai ta haka a takarin fa ana kulaye muka zo ma muka ɗan haɗu muna kwatanta haka to sai albarka ta sauka a kasuwanninmu kai ko musibar za ta sauka sai ta sauka akan wasu mu ban da mu amma ko da mu ba ma laifi kuma ana laifi muna zira ido ba mu, kuma mu ci abinci da masu laifin nan mu yi dariya mu tafa kuma sai Allah ya kyale mu tsoron mu yake Allah baya tsoron kowa Allah bai da ɗa a cikin mu bai da siriki a cikin mu bai da ƙani a cikin mu da haka in muka yi masa laifi ya rugurguza mu abu ne mai sauki a wajensa kuma shi ba zai rabu da komai ba idan yau Allah ya shafa mutanen duniya bai asara komai ba ku kuka yi asara shi baya asara ku za ku ɗanɗani azabar laifuffukan ku shi Allah babu abin da yake samarsa na cutarwa da ka ya'yan uwa ko don mu ji daɗin rayuwar duniya ko don mu zauna lafiya ni yi ƙoƙari mu rinka kwatantawa ɗan adam ba zai zama mala'ika ba amma ka kwatanta laifi nawa muke wanda ko da shi ko babu shi za mu rayu kawai nishaɗi ne ya sa muke yi to don me za ni ni ƙoƙari mu rage ba za ka zama ɗari bisa ɗari ba amma rinka ragewa rinka ragewa abu kaza ba dole bane rage dena wannan in ka tsallake wancan in ka fada sai ai ma afwa amma kawai mu rike kafa mu dauka babu matsala to mu sani akwai matsala ko a kusa ko a nesa Allah madaukakin sarki ya mana maganin abin da ya fi karfin mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya kare mu daga dukkanin fitintunan zamani sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah